بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Allah tabaraka wa ta'ala ga ganbe mumini ji waskuru ya fa ni'matallahi alaikum nima na Allah ji yayina nima wuce ga mai nima ya musulunce. ebe na musulunci ga iti ne makpata yadda na coci gajin ya zane zuma musulunci budan da ya ga gbewa gaga kiwo da ijo na gani na wade kpata na yanu gwanyo to yana yi musulunci yana waga da kpata ci ji zuma wuce bawa bello hun zuma musulunci budan ebe ga ga ba ne ma wuce tama wa mai tsaka wallazi wa tsaka kumbi to alikawali ga ya coci a wuce da tun allahu alkawali ga tsoci allazi sakakun binu gwa alkawali be in gwa alkawali be na bi ma'ana alkawali na ka ne bolo ba Allah wana e ga bauta ma to man ji dazan gwa kuma je ga ga alkawali mutum ga alkawali na tsoci ji be yi maye kelele ya la alkawali mutum na bankurun noma nona ga alkawali ya wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatan wa shahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala wa kuma jigan ga alkawalin nan ke lalle kafi bai jana Allah tabaraka wa ta'ala la alkawali bi ke n gba yi gabe da ije ya ji bauta win in Allah wa kuna wa yi toci na yi maga eh wa zana wa yi toci ne bugu yi gada yi ije ya ji bauta win to allah ga iga alkawalin wuce ba ta ma alkawalin wuce dabo igu ba ta ma eh, wa mithaqawul ladhi wathaqakum bi ade fassara man naji da zabi yi gaga alkawali ne faitu ku ba abin ga alkawali ne sahabi jilabi anabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ina lokaci na a gabi annabi sallallahu alaihi wasallam a ga بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وأثرت علينا وألا ننازع الأمر أهله أجي mu بأن bi anin zilale sallami agogo bi anin zilale sallami ke a ya gbawo na a ma shi tukun en dundu nga gaga bi aya ya shi tukun wata a maga mitu en nga wa bi ainihin na ya ji na da wani a ya san gwa a fi na lokaci na adi ka sana a eh, shi tukpa anabi a malamitu bi na lokaci na anabi gajin a foro bi yana ba ne na kan a ca san dabo na a eh, ya shi tukpa anabi a malamitu o makarai na ci gato lokaci tun gafe jin a foro bi na tun mafi aya ne a ya ci mafi aliya to sun a ya shi tukpa anabi a magamitu amma ke tuna mari gobe da na jugar da gwabo na ya la zai al'amura ahlahu bi ma'ana gabe tun shugabanci da gwada nuna tijo a ya addinu biyaya addinin musulunci wunci addini ta wayo ya eh addinsin nan wanda ce jin fasara gan gaye papa na to ce pa igagan igabatan alikawali jina da tsakani ibo bewunyi na mu ibo e na zana gwa alikawali na nan gaya alinsu tu tuci mu yo biya ci cin wajiki gwa alikawali gobe allawi na dawana. alikoli ne za gobe tuci na wuya alikoli dedu ibe alikoli ne za gobe zane tutuci tuna abogo watakulla isu da allahu inna allah lalle allahu ya tunu wina alimun bi zati sudur inda kike na fiye gbanjo na ya kpana wa ya kpana to ci pe tun wala lu fe gan wula tiyan mi sunba ko wala lu fe tun wọn á fẹ́ bójú wọn ìjọ wọn ló ti tú bọ̀ tó ń yé bẹ́ẹ̀ gbọ̀n tó ti di kí ó gbọ̀n. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا يا نزاي ما نزنا كونوا يا في قوامين زانجا كجكني aga kuta aga tegikini lillahi ya soko ebo tí wọ́n tó ti wà tegikini ṣọ́ àdá àtàfẹ́ ìyàrí bilkis ta adalci umarnin toce jina na dawana. aya da jin na jinna bi shugaba to ga kunu qawamina eh bil kist shuhada lillahi wa kist la shugaba go kunu qawamin suratul nisayo ya ni zai mani jina ya fi da ni ta adalin cewa ku gikini a a sokona babu mun wasu na su kushi da bai da mutu bai gani bai adalinci wala azir mannakum jana'anu qaumin egaluga na mbona edi aja ma ndo chiji na egaluga wa edagwa de juru mo mo wa edagwa de levi mo ki levi ujo ngai ala alla ta'dilu na bila ya ji adalin ci biya mo so to je wa ga ibigi kini be ibigi kini be jiji adalin ci kabuza zaneji ga gi amfani adali e, amfani ya eri wuce ne ya yana kabo aga ga fe maki Iga eh? igaluga nan bana da tsakani ba bayin da yi gwai ga ya yarin namu eh idilu adani jina jina wa karabu kwan ga yana tsoba da su sokwa gana ke fiyo, adalanci a tuni ma'ana eriya ya ti gaskiyo eriya hmm, ita adalancin ga yana laye da tsoba ya sokwa za ta ba yari liye ga mana a face wa zunubi ji na ga kabira mina kabairi nan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wasarai mina dai sun da cinin wai tun etu e, e, didiji yana ka kabairi yana ga ala okaunin zur ala wa shahadatu zur ala okaunin zur ala wa shahadatu zur annabi fe lo yedde didiji etu zunubi gwanta gwanta ji minubu bunce ga gan wato ezu zu ga mana undani mi zunubi bonta jo e shutukwe wo wo shahadatu zur ezu yari ti gama no undani mi zunubi bonta jo annabi fe yu ga fe yu ga har sahabe ga ga leta wo sakat annabi wato me su suganta annabi yu ga lo be je bu de bulu fedu yegbon a kyawo ga ga ezu yari ti gama no dile fititan yuya eh ta gaskiya kabo to zana gaskiya nan nga kpɛkpɛni ka nga yi zana yi mimayar wani ka bu nga yi giwe bandu nga tsoba wata kwata na laso ci ga walau ala an fi sikun awul walidai ne wal akarabi ne in ya kun gani an alfa kira ko fallawa wala bihi ma eh wattakulla ya mai su da allahu inna allaha khabirun bima ta'malu lalle allahu ya tunu wina udde kike tuna yi luna kando yaji saro to tin haya da jinna khabirun bi mata malu uji manuji manuji gan su ko abe ayi labari a eh mana khabiru ji mana muqbiru balare balarabi ga ga khabiru wa fi alimu eh mukhbirun gai mana zani ya labari nan iz fasara bi aya da jinan gai na la khabiru bi mata malu lalle su ko abe ya labari ya tune lon a a fasara nu da zibi larabci an lwa balare da yaji ga ga akhbara nga da yaji mu falu ga mukhbiru ko kuma ga khabara nga da yaji mu falu ga mukhabiru amma balarabe taba gale ga gaza ne ya labari na khabira balarabe taba ta larabci na liya khabiru kan o ma na zane duk bigbe na welo Allahu fadi kyugam وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم wa'ada Allahu allazina amanu lalle Allahu wujan alkawli lilo baza na jiji na ci lo tuguruna ki alkawli to ci ja ga lahum magfira wuya fabi ayin bana ga cin bici patana wale na naji bushara ta tengya ebo na wagici belen ba su kwa uji malaika zawangi oyo ngala kando ci aga ga ga tin sahabe jo aga ga ci cin bici ebo go aji za dede aji za dede ba aji malaika za wanjayo so dole a cin bice a maji masu ma na ba su kuki a ga da isu mato da tuci amma za wangin dole ki kwata maji a na bijana ba na waliyu ga bukatu kwata na wale so kuma kan so sai bago so ku buji alkawali waliyu ga gan mun ya fabe bo albarka imani ne de bevu ne bagaya buru ne na naji bushara ta tingiya bona kuyi gafara su ko an wa ya tazin dundwa zando da ba ne wa soko wona mu de babe jiga ba ne lemba soko yi ga tuna ba ga ba ja ci abe ke lemba ga guru na ga zanne a ga zanne za de duro abe ke guru ma ga ga de na ga zanne za guru amma da zai ji lafiya na amma da zane ji guru ana ka kafire ji guru ebona keminu yi dole ya gya ibu don ya lotu dede na ti kuke dan gya ibu ya lotu guru kan lo ti wa lotu guru to ndi gun bo yin ja won ma jin ati kama waji dede kando chunji kubo wanja ho maji to ki ga ke la guru e kerba da dede yo na ga za ke gana dede ga za guru ki aga za na za dede yo guru ga za dede ki aga za na za guru yo so bishara mu ciko su koya yi gawa magani biyu yi mini nimo na juji yayi wa ya ba na ga da wani mujin alkawali gan wa yi gafara wale muji gaga sai ya ga ba mu bai zuwa na na yi musamman iza ju takwas soko na mawa ji laifi fa bai mai laifi ka na mijina to na nan wai ga yi ba da na tu wala tago otu a wani ji wale kawai ga mun gaba wai boyi ma ne ba bai tugurin wa fayin eh wa azin wa azin da kuma lada na bota nan su ku jin gafara kiwo gam والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك ashabul jahim alladhina kafaru yaji kafirci nan a gajin ya dagani su kai gan gajin halitta ya buga ya hunwa ko kuma ya daji gan gajin halitta amma ya hunwa buji eh e ba ba za ci lada su ga ke ba biyu wa kadzabu bi ayatina ya Eh, ulai ka zaga ja ashabul jahim ho ga wagi mine za waga da o de gimine jani da wani so kyugo ya ayyuhal na amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ta baraka wa ta'ala ga yayi wallazi na amanu ya ni jayi ma jina uzkuru ni amatallahi alaikum e pani mana to ci jayi nare ole jina le shi ni amatallahi alaikum wa min bi umai ke ga bi ga yayi na amanu uzkuru ni amatallahi alaikum e pani mana to ci nare daga mana kanjo eh gwakko ga hankali tu ezajin le soko le ba be ke ku daji a soko itini e mando cine jujin na ba nan so e, ngala ngala Allah ce e pai tu ko lo be jin e pani mana to ci jin ayena min yubo idha makawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum lokacin da ci dabo na jama'a kafiri ji da fa ga tagwaji fara be baye yete gu eh yabsutu agal gwa ta fara ilaykum be baye amma gwata fara na wuje ya ci alkhairu ba ya goyi faje yau faka fa'i da yau man ku su kuce agwa wuce ko can wadan eh di ma ne guna waga ala to yana wuje ta man je ji bayani tiya aya na wagan wa ga ga eti bagin do cine ga gawarasu ibn al harith na hadisi wa tazu hadisi na bibbe bayani yana tazu da bukhari to muslim ba ne alayhi na an hadisi yo na Jabir Gobena ga Annabi sallallahu alaihi wasallam biya cici manzila e cin ba da ciwo wa tafarraka an-nasu fil idai yastadhilluna tahta sahabe ta agas agasan bana lokaci gidi tsantsa mayo eh e da e illusion so igidi tawo a ta a ta a ta cin a ta mu karkashin ya ci bazo so fata pata bi luga da karkashi ci ban min fufa na kina yi ga san da ure ci ban na kenan wa alaka nabi sallallahu alaihi wasallam silahu bi shajara anabi cha ebi ko mutun wala gu kuna cha la cha ha ci banu shi urubona cha le wuci faja arabi zabaz na ci febi ila sayfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam febi baba na anabi la ebi ko ha ci gbona fa khadahu nfe lagwaso yabi konna fa sallahu nfe wuye fa thumma akbala ala nabi sallallahu alaihi wasallam fe yaba nabi ga to za ka gwa wainan na bemiyo bi ma'ana za ku kya a beminan nan eh fa kala nabi ga Allah wa azza wa jal eh Allah ne kibe cuye nan ga ku mi biyo kala mun ci thalatha ruwa da ciga zuguba ruwa da za ku kyawo be minan no mi go wure anid mu fe go lo be jiga Allah ga ku kyawo yin qal fa shamal arabi sayf فدعا fa صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم wa خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعقبه ebi kofi fan daba zuman na gwa anabi fe lagwa sun ebiko unde la ebiko fe gabe ga za ku kya wato yinan nan za ku kya wa be minan nan ga anabi ujira mu ya mu babu anabi sahabe na kinijin abigin shi ci ya labari ga na ji faruwa na dana amma ويذكر أن قوم من الأربع أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي mini ruwanda jini da zana gan jama'a kafiri ju gumi gun gawa nabi a cikin zaba zuma na fiya nabi gudula bi wu ken dudu gayi na dai wanda nasara annabi ma ya bi kon na dela gumu ga mu so a karshe ma annabi a afuwa jinyu kuma gege na musuku abi da yana ga bawo daga babu wai fejan ga mu fe daga ba za na dai gun ga zan do kwata littafi wannan lena so mana mana wuce na na bijiyo na wafe taimako yi abubuwa uskuru ne masallahi alaikum idh hamma qauman an yabsutu ilaikum aydiyahum ay ba yi wuce ga gawar ibn al-harith fa kaffa aydiyahum an kusu kwacha gwa zan ci wadan ulugwa de wa la tsa na bin ulugwa de nasara wattaqullaha isu da suku wa ala allahi wakali mu'minun coci ga yi tunan gwayin mumini da ya kenan a da kaya ba ci na biyin man ya ke ji amfani biyu ya ti fassara ayan nona a gama gaya na ji faruwa tsakanin su bi kabilan yahudi na je ga bani na diri na lokaci na ada kpaka taku ne lagwai na nga aya aya bi na ga agunta fito a can biya da na bi tibu adewa ko na ja gajin annabi gun agu tafina kan gama annabi a be a bi bayan kabila na bani na nabi wa bi ba be kanga so na annabi be na su kwaci labari ga yana da shiro na dana ke waga da a aji shiri ga wa da wa fil ala zaguci karkashin karan da ciwo ya waga fil shi ba ga wa madazuma ya kara ca ta ku gwanna ga dawai eh so aya ci a ni da bayani ji a ni bayana ni mife jabon a ni bilo biya man da ci ya lugan gayi sanadin ci cin ayan nan allahu alam kyuga ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأكفر ليكفرن عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل توتي واغم أكتن لتيائي ngai alkawalin da na da tsakanin Allah wa ganin kutun ku ta alkawari wuce cike bidda zan tsakanin ba annabi sallallahu alaihi wasallam bi ba annabi nan so ale ga alkawari abidu ji annabaji eh agajin alkawari gani bai ga alkawari da tsakana ba lo bayan jama'a shi wa da zai annabi Musa lo baba ni Isra'ila yun ki da zai annabi sallallahu alaihi wasallam lo bayan sahabi shi wai wala kada akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila lalle to cin gwa alkawari bani Isra'ila ji وبعثنا منهم اثني عشر نكيبا إلى ذا واتو إلى تشي نكيبا دون زاني شتيا كبيلنا eh kabila gobe gube na na bani isra'ila ji gana tishiye kabila dondo ilu naki ba'athna ilu naki ila na ki butishe kabila ndo na ki mini kabila go go be bani israila jo ila na ki ga bi da go alkawli wa qala allah inni ma'akum allah ya ga gani be anaji shitiya kabila anaji ciki kina jama'a yaji na ina allah ga pagani bi ayi na ngu pagani bi bani israila na ke kpata na bi ma'ana yahudi na jike kpata na eh o kala lawi ni ma kun alawi ce ga gani ba ga lalle mi ya pabeyi yege wa ga min pabeyi min tuye zuma min daga ni be yene wa ni milanjin yaye shere timi da ne ne to agwali kawali be mi ga ya ji ami so kona dana ngai layin akamtum salata abike ka sallah ku giki ne ci zozo biyu ya ce junkem na gwayina ngai sallah na sallah raka ku ba ne ya ji fondon dona a ci guda baya jama'a yahudi jo raka ku ga ga alaji wajibi yawo wa ataytum zakata ice wa zaka wa amantum bi rusuli tujina jimiga fi na mai laima ma ni ji wa azartumum ya mai gwaka ya wa zuma bi ma'ana ya je ji kan fashu wa akaratumullah kardan hasana ya maje masu kwaye mawangi bi ma'ana ya je ji sadaka ya gaya ba sun yi boji gurun na ji to ci gan lau kafiran na an kum sai ya tiku iji kuti bai ni bo ti tacin yi in ga pipa ala da laifi yi mu ga sai ya ga ga su ko fa kan do ya gajin laifin nan ga fa be yi wala wani khilan na kuma ke ji kuti bai ni bo ti tacin yi ke mi ga la ga da jannatin aljanna jo da jarimin tahti ala anayaru na noje e ji ta kwabuna eh na ga imanayan inni ma'akum ma fabihi ke su kwa fafa gayi no law kaffiranna ankum sayyi'atikum wa law udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar amma fa man kafara ba'da zalika zana ka baji kafirci zumanu gwaliko ne na na wuci sha aliko da na suku ula da salla sallah wa zakka ji imani mijinya jimijinya gba ka umma sokwe ma wanja kiwa sokwe wa jibiyo fa kadu dalla sawa sabila da wuci ajbi kai ko da wana nke kogoro a ene mun aji biwi na bayani wani bada ya goro ga aya na lamitun nan wale ga ira alkawali do jinan da tsakaniya annabi Musa lo bayan ah lo bayan jama'in shi kabila ya bani Isra'ila ji go gube na yi nan alkawalin na Allah tabaraka wa ta'ala ga alkawali kenan wai wa ga jina da nan a tuna mai nun sayan kabila na shi guwa ku bayan nuna da wun a jama'a ji a ga yi ku sun jama'a ji wanda ka kpata sai a gaba a gunshi sha eh a yi daji a ga a yi daji eh, a gba suku a yi awa zaka eh, a yi ji salla a ji ma da bituci a yi ka a yi sadaka bene bidujin ci shi nan to a alkawar wuce takwankoro to man je ji bayan a gan iri doji na da su tsakana na nuzula alisallam bisa abuji na mugayi lokaci na ji wato lailatul akaba eh, lokacin sahabin da ci bai daga madina a eh, yi baba nuzula alisallam makka annabi da makka wula je jira zago guban da ci ci bai daga makka daga madina a bai makka a bai tuhaji loji a nuzula alisallam A aci biga anabi gam aye waga to anabi ndo citu aca anabi de anabi majawazi magan waya amaga kabila kabilaji maka dinna madina bo za min abu kabila aus nga ba fetiyo ɗan za ni mina abu kabila in khazraj nga ba fetiyo aca alkawli ga danu sallallahu alaihi wasallami ke lalle a ga mitu a yaji sallah wa zakai tun ji bata ga lo musulunci na yaji Allah tabaraka wa ta'ala magan ga fifa Allah da laifin ja ga ji bata ne mu ga Allah da aljanna wato bai anna bai atil akaba kemina sabin da ci jaja aja fe ji fari ga gan addabo na gu kun badar na a ci gaga ya tufaru yo wace ko ya sahabi a gagan addabo na ji lailatul akaba na aji bai atil akaba na eh wai wugwa ya tagbo ya sahabi a gan dabo gangani wula alkawal wuce da sahabi na jila alkawal wuce ke lila ya gba na binan e ibo ki bo alkawal yo na dazan lokaci na anas alisalam da tsanani bukata ya zane ja tun zuma na wani wunda tsanani ba yi ba makan ai ga agbawa ejihun to ba na mu na ga agbawa izai can na ki daga yaji ba ba ko yaji lungo ci da bai ga a abi imani jigan anan sallallahu alaihi wasallam eh uji zuma tutu ten juya to zani ji ga ya gba zani ji lutu ta alkawli an kun. a hukunci ta yani zani ji ga lagwa sun alkawli nan law kafiranna an kun sai ya tukum walau dikhalannakum jannatin tajri min ta ta lanar. to zani dole mi to an suku fa man kafara ga ga zamu ci hajji kai ko to kyaye hukuncin su ko ya zamu ci bayani da nan فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين fabi ma na kudin to ci ga lalle ya wudi na jijin alikawalin ci na asha e, ebolulo ya alikawalin ci ma ba ko man jaja da zaga ma ba boyi zai da iti taukido ebogo ma no yi fabi na kudin ebo dalili lulo ya alikawali abo la'annahu so ko gan waya gutun jibe ayan e ma fari wa para bubya ki me zinu be para ayan atardu anir rahma sokoga wanye yake egun olugwa wọn ya gun ya so tutu ibe aji ba cici waje an na kulu ba n kasi ya wọn egba aji kwa kake takuna eh, e gba ka ta ya sokun olu egba a egba ya e sassan ake e ga gba ya oke o gangan uji ni tete nja eh misali a e gba egba kurani woke otu ya na egana na kan pata afiyoko nnochi wa fake kpatokie o mapeto ya na otu egana uji ni matete nja eza dabo na kai ko fuci so ko tura duniya un majiya mu mamato gida e uzuri bedda zalani eh ndo tabi ga tilali pe so ko tigi nga e ya ti awon awon mate oto mate ki jo ase so ko mun kun we ti mate so zo de gboto na da har tuko ba na kaga ba ka tukura ni tasiri, ndo ya gbawe har damuwa do na mun ji mujimi matatan juya so so ko la ni ma kaza ndo ci ni ma do jimin cuma du kaza ndo ci yebo dalili yebo jiddi ndo ci ni jajina so mun da mine na so kwa amma bani israila ya ci le na waya gbazi gboka eh waye lugu eh, aya na ga gbayan eh, litafi so ko na wani gude tasiri da gbaya ibululu na luwa da kawai ne toci yana ta ci na su kuke ama ci na biyi na yi harifo na kalima amma wa zai yi agami su su agami su su jaba ke da nun julugwa ta aya dana aya wa ciko wato ya zashi shi banu ga man gaga noni ga kaza man ga wani man ya zuga mana man ya zuga mana mana man ya zuga mana qur'ani gon ga yuharrifuna al-kalima amma wadi in ba ziji lotu wujo manji zane jika ka tuwa na kikin na waji tarifu jina eh ngala za manga ce ga ga aga ga gadda waza ne da amfani yo ga bata na bayi wa ga da demo ga man dana addi zai da amfani yo kuma nan ibo nan ga Allah so ko wo ta ke so koyo ga Allah bayani ko aljanna wo na ke ya dawo nga ala bayani ko na wo cha di cha pe pe abe yo amma ga da waza na tibi na kun ga zaji kwata yo na be wa gada de man wode zani adde ze tibi na ku kuma na eh man ga be ga wa le so ko ba ti ga wa ci zuye bon eh do ga be ga wa tuman do ko le ga ngo jugu nga yo ku go bi oyin umaga to ejo go bi oyin kan ci ma wata ke na ki da kura ibi gan jebo jebo jebo iza e ga wadda gara eh ka bode ba wo buku ti gwa ba daji awon amma ba be mai ngo da gara ije ngo da yaku o ma ke da kura yu ina e ga da be wona ga ki awayu be mo ju gwa jizo so so ko ga yuharrifuna al-kalima amma wadihi zane ja ga ga babu na man shiga wani ji alkalan su gwagwa maka amma magbana ake na taura gana ake na sokoci a nabi Musa da taura na a ganna na yaya wuje ba ya soko da na ga ne soko na gya wuje ba unu ya an cha kaci bu ba zane ke katu ya na maka zane ke katu ya na uke na kana na wucu nu yi wa uchu lado chuchu buwa man shiga lotu deden yuharrifuna al-kalima an mawadihi eh so to goji da zuwuci so ko elu lamma za chile bot sanadiyya ya lemba so kom da cho kem ni lu mabani israila chile bot sanadiyya ya lulu ya alkawli abona da eh, gutana su kwama chile na imma farila annahu baci ja'alna quluban qasiya taci yuharrifuna al-kalima an mawadihi ni ci wana su hadza mimma dhukiru bihi ene su kwa fatu kwa da littafin na ayan batan arabon ci batan a farkon littafin eh ezu shishi mu gagan karatu na fi littafi na su kwa tunani da fiya na wani wuyi faru wani lotu bai ni mu yau ezadabon ke na littafi ganin ma lotu duniya wala ta za zalu tattalu ala khayinatin minhum illa qalila minhu e cucina su kwa ma tile tilu ya alikawal abu na dano gai wa ku kyabu alu nabi? tattalu wa fele an ciye biyayi wa kwa amana gicayo so amana ne gina wuyi eti sanadi ya yi mimaci na su kwa ma tile bo alikawal na alu ya nono su kwa ga gumiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga fafa no amma annabi ga kwama jiran gwami ya fabi ayi inna allah yuhibbul musinin su kai wada ne je ji bolo bolo na yahudin ne ji agoron gwami ya amma jiran gwami ya ti bolo bolo na ko ebo ne na ene ene za shina waga ya wuce kuyu a gaga waje n'ukanga kanga wushi wushi wace layoyi eh misali bani ezago ezago jin awo jigan so ku gogba alkhairi mu jin bo sare adwanu o bayi wona ushi yushi eh to amma yahudin naje be bawa nabi sallallahu alaihi wasallam aji boji guru be bawa na gagan waya kun alkhairi yana ashiyan guru be bawa yan jadi ashiyo amma gaci wuti na fafu anu fabi ayin fifa ne we fada anu jige bona go fifa ina ah insanu we jin awo bolo bolo yo ajiza ajiza rangwamiya amma waje rangwami jayati bolo-bolo tajawis wala tastawfi haqqaka kulla wa abqi falam yastawfi qattu karimun eh kando ne waga yezu fu chuji gaga ga wala da sha o mi guci mu waga to zai laji ba gaga ka da sha mi guci ai buguca mi lewa to mun ji za cirkiya amma ga tukun da waga mi akuriji wato maga be ba da da ja da shi ngai gwaza gurubu boji na toce lawa nabi sallallahu alaihi wasallam na da wani wulu do shuya ka ba ga tuku da yude nfu do shuya eti bolo bolo aya guba ba ne gbagba na wala kada khadha Allahu mithaka bani Isra'il bi aya fa bima naqdi mithakahum adaman da je da zabi bayani ga ai mago gube nga tsoci ba ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعضنا منهم اثني عشر نكيبا أغاكم نتوتي الله zago gube aje tishi ya kabila ji kakan ya nabi Musa mu ci gwali kawai bayana a ci gasa kuji ya nabi sallallahu alaihi wasallam mu ce mu gwada wanda ga mini al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam ya de e to ci go gube pata ma mini kureshi ba fete aje amfani gani bi hadisi na Jabir ibn Samra mu gobe ne ga samitu nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yazalu amrun nasi madiyan ma wal yawm 12 rajulan eh thumma takallama nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin khafiyat alayya fasaltu ay madha kala nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum min quraish an kalitu ga nasarai ya fi jami maciliyo su ku ganyi gwayi ga titace gwawa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisin na hadisin bukhari ba muslim muttafaqu alai jabir ibn samra mu gan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga lamari addinin nan waji tabbata sai agadi zabagi gogu bai na fiti al'umman nan a gan gana na gagan ganin wa bere lata fito wuci gagan nan dai ga zo mun fe la bere daki wuci gagan wuci wayenu ganin dia wuce juga ya rasula kimo ga ni huwa ga wajanu ga kullum min quraish bata za go guba na kureshi ci jayo to kici ye gane ga kada buganci nan shi ya yi bezu a ga ade ayi matu go gube kawo maji imani ba waje musulmi a ci a na sukun a ga daga sai na ali tawo abin luharbe na ce ga alimamul muntazar nan a ga kawo jimani bi imamu go guba na ya waje musulmi sallah na wage jina gbuwi zakka wa azu bata gbuwi a ga yin za da zuci halo a tsoga a na halo na to mine ga dan gurkuna ya ji wage gina mafaride ahlus sunna wal jamaa e ba bayani a imani jiga hadisi na tazu amma imani jiga lalle zago gube na nabi ga fata ga zo shi mini shi ci ba ma ayo na ai ma ni jiga a ci ga wayo annabi ga na ya cana amma zai zago gube wucin ya mafari sai na bakar mini kureshi ci budan umar sai na umar sai na usman sai na ali zaguni na jani mini zago gube na lona ike dai nan man yoto ga ya ga ala khalifatul khamis na ga umar bin abdul aziz to mutu mini kureshi ci butiyo mutu ali fajani ya zagu tudani idala tsanci na tafilo gbangbana nga ma al-imam al-mahdi annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari gagan ya bi da imam mahdi ya gboro to wuto bin kureshi ci gaba mafi mun kureshi ci gaba mafi tiyo na ke lissafi na kena su kun bugi kyau amma a da guza go gube kimna na digana a ga gadiyan to shi aje ya bora ke abu. a haza be nu ga aga izane ji aji imani bi dole dole wala ala ga aga imamu a yawayo kanga mu ya musulmi mini abu adina ce ga al imamul muntazir na al imamul muntazir na kirbi imam madi nya yayi yayi mai yi al imamul muntazir babu a gan ga imamu na ga da pankoro tun ya gya wuki gya guba a gubi ci da pankoro bu zo ba ije mage la ge bi kan ga wa tinyo ki lu chi bi chi da kwan korobo aga ebo ebo ebo ebo e ba yi ban banu me ya jo to alisilo jama'a e ga mamaki ye ga ebo mulki ya banu me ya na fe je zalunci nan ga lawo cha bi chi cha so da kwan korobo ye magaza na kawdan bwa e, eh atu wajibo na ji ma ni gani bi mu ga mai imamu ya karsho dole mu ya shi tuku bayani na nga jina nga alami to za na madan je bwa to ina na babu babu daula islamu na je ga yadda shi a jina babu adan ina no to na mulki da gwabani umai a jo biya na ba nu so da na nga tiya ko ni pende yawa mika a ga za na bici so a ga ba mulki yanzu zalunci ne ji kankan bici so amma ga ga iliman yau al'umma musulmi ji pata tun daga bana gide lana da bana gide lona a tuku sai ni ga nan ga ajin amma ga tun da giya gubo bici so go kan korobo umati har be yin ne zane ji mafi tibi na kukan ga kawai babi na ko to na zane ji ga tibi na kukan ga uci to a ci uci to bubo ta bici da kan korona za ci ji fi boyi nan na ya na ji maga ya tuzu maga ya dabe liman ne na yin nan mulki ake to yi da na Iran da na gwamnati Islam da ya ci gagan sira da wani ya ci nki kan o tí tia ba no sogun náà yo kí gama na yóò izaga be ye ba o ti gan wala imani o jibele mo go ogu be gagama na su chuyo ina mala ye da na afibi da bwani ide ba su kwa addu'a su kwa ziki ganya eh cocu kan jin a tewo gaga ko na ko ga sai na bakar sai na umar shiga wabu kwara aisha mi anan sallallahu alaihi wasallam shiga wabu kwara kiyo wale da annan kaba ga ga mutu a zogiya mun a zogiya a fi bi dabwani kiyo ومن الذين قالوا كنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا تاتي زانا جبه دققا دينا نصارى نصارى جاء مشان جاء وانا bane ne nasara na da wannan nasara na wai wai lube ja kan nasara ja nasara ja wannan kalmar arabci yo ka bu ita gula da nufi ce gan nasara ji yo to asali nasara ene junifi bi ne jamu yo ya nasraniyu ma kana ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima ene me kwa bi nasraniyo ne za na gan da dini mi shambo na e ga yana nasraniyo eh aga du kwa ga nasara watakila laifi za baya bana za ile ya da e ke gale da boko ya ta e ya ci ga nasara na lefi ya ile ya ebo na gwa kwa mi shanga ayo sai ba ni na musulunci lu ana kemne ga da musulunci wona wa ci kemne ya pa ya pa mutso yana fondondo musulunci na nasara ji eza paboko ji da ya gafi musulunci bo eh so ya ne na nasara asla ne da wani so ba ni ya ga sare ya zaman na ji ndo caji ji nasara paboko ya zaman na ji gwakwa ji ba ni kashi ya ga ndo caji ya la ga gwakwa abin to sa doku mishan mutu ba ni eh so a gan mishan jayo akhadna min thakan zagana ziga mishan ya ayo na akhadna min thakan wi libe to ace kama akhadna min thaka ala bani isra'ila kim ni di igwaliko libe bani isra'ila ji ta diniya annabi musa na a ci ga gwali libe to la ne jiga ta diniya annabi isa na fana zu hadda min ma dhukiru bi to atoma atambala da rabona la yayin littafin apatukana bi ma'ana littafin injila na ce a nabi isa gulu wuyu ya na rabuwa bayani ya ayaji na fi littafin ji wani abatan eh so ko ga fa'agra ina bayna umul adawata wal bagda ila yawmil qiyama ibo sanadiya tambawucin na addini su ko batana na sulla fanasiyahu eh agraina bayna umul adawata iya wato gaba ina ya dawa ne gaba eh wato daga aduwu wadin da yi makiyi to ezu lotuye makiyi bo nge adawo gaba kiyayya eh nke na yayi ni pina adawa eh etuye etuye makiyi bo eh maki makiyi nga ile to ataka na abubi da jawo jili makiyi wal babda benan voye ya le A ainihin da jibo ke kyara nan yi ma an da laji tabbata ila yawon kiyama ar bai fa kiyame a gabe a gabe nan wannan bai da jiya don gole qur'ani e ga yiyo ta sabuhum jami'a o kulubuhum shatagat da wale dana wele mi shanje le gannayo ya bayin kayun yo bana fa agre na bainahum al adawata wal bagda ila al qiyamah amaka ndochi anwụ ebeghị eboki igbo na mvọ na dịta aka na agbobere ji na nwuchie na dịta aka na igbobere ji na anyị ji aja amaka ndochi wada pis wa a agaki akpata ji bere ji ihe musulmi ma akpege ji ya a yeyi ma ẹja ni ga ke ji ya ji latu ẹdagbo mishanji aja fagre na bai na umla da wata ya le da ya laje maki yi doji wal bagda manan bala da ce da tsakana abu bi da ji ai wa doja eh ka kai mayo agan ba hadisa na sallallahu alaihi wasallam ga agan da adwa ni ga gube amma waga cule bai na ji a zaman gwa ni na. misali waga da internet so to wa christian christian denomination shi waga le mamaki so kai ato sa gwalagi gwalagi fe ye gwalagi sa gwalagi fe ye gwalagi sa wude da wani wuye wuye ba amma je da bedu jiyan eh nan ma da da an yi lawul kiyama adda fa kiyama a gabe da a gabe da je tinan bo be ke so ko gon so fa yana bi umullahu bima kanu yasna'un bele yin sokwa abe a labari yi na fe a fe lotu didididi sokwa sokwa jina etu sokwa mun ya ya ga gbo so alhamdulillah dai gina jina sokwa mun bi bacin soko.